shi dai gwamnan jihar Taraban ya komo gida ne a wani yanayi na sarƙaƙiya bayan ya shafe fiye da kwanaki tamanin da ɗoriya a wajen jihar lamarin da ya kai wasu ƙungiyoyi na ƙoƙarin maka 'yan majalisar dokokin jihar kotu domin ɗaukar mataki kamar yadda doka ma ta tanada da yake jawabi jim kaɗan da komowarsa gwamnan aktar dare disan isiyaku ya yi shagube ne ga masu neman sanin halin da yake ciki. I'm very much grateful because I was responding to treatment. Bari na miga godiya ta ga dimmin jama'a da ta zo da nemi maraba da kuma nuna ƙauna. Na ji wasu na ta guna gumi, aiko ba sabon abu ne, kuma komai na tafiya. Babu abin da ya tsaya wannan jihar. Ai na je jinya ne a Abuja. Kai Allah kyauta, wani abu ya faru ai kowa zai shafa. Za mu ci gaba da ayyukan da muke yi. Abu ne mai sauki. ji mutane suna ta gulma da yi da mutum. Idan bai da lafiya. lafiya amma ai littafi mai tsarki ya hore mu ne da mu nuna tausayi idan wani bai da lafiya a cewar gwamnan jihar Taraban dare Disan Isiyaku. Very easy for people to talk all kinds of things when somebody is sick. But the Holy Book tells us that we should show sympathy when somebody is ill. Ba dai wannan ne karon farko ba da jihar ke shiga irin wannan dambarwa na bacewar gwamna. Domin ko a baya an taɓa samun makamancin wannan zamanin gwamnatin marigayi dan baba sun ta yi. Lamarin da ya kai 'yan majalisar dokokin jihar kada kuri'a baiwa mataimakinsa alhaji garba umar utc ragaman mulkin jihar to komai masana shari'a ke cewa ne a yanzu da gwamnan ya komo bayan ya shafe fiye da watanni biyu a waje barista idris abdullahi jalo wani lauya ne mai zaman kansa ya ko na abin da ma ya kamata a yi. da ya kamata su ɗau mataki a hukumance su ne House Assembly kuma kamar da kasari bayan wajen kwana 87 kenan sannan kamar da tsarin mulki ya riga ya tsara ba a bi haka nan ba to ya rage wasu asambili su ɗau madasin da suka ga ya dace suna iyawa a bisa tsarin mulki musamman eh, sashi na ɗari da sassa'in karamin sashi na ɗaya ya gabatar da cewa idan gwamna zai tafi hutu ko kuma bisa wasu dalilai ba zai iya gudanar da ayyukan ofis ɗin shi ba to dole ne ya sanar makakakin majalisa wannan bukatuwa sanan sai idan har bayan ya sanar ya sake sanar da kakakin majalisa cewa ya tafi ya dawo bayan haka su ma dai talakawan jihar wanda su ake mulka sun ko bayyana ra'ayinsu nema da cewa sunana habu ardo mun yi farin ciki sosai saboda mai girma gwamna ya dawo jihar taraba lafiya mun gan shi mun yi farin ciki sosai matuka ai duk wani mai mai rai dole ne wani lokaci zai dan ji kamar bai da lafiya ko kuma jiki dai dole ne wannan Allah ne ya faɗa gwamna ya yi kokari a baya kuma muna sa begen salon da aka ɗauka yanzu da ayyukan da ya dauka yana yi taraba za ta samu ci gaba sosai wanda gobe ba in gwamna in wa'adin sa ya kare za mu rika tuna da shi da baya cewa lokacin da mai girma gwamna yake gwamnan taraba an samu ci gaba wanda ya bar tarihi a taraba sunana thomas yayo jen fatanmu shine muna son jama'an taraba ci gaba da addu'a kuma su cooperating su ba gwamna hadin kai don kasan nan a samu ci gaba da tsawo da ya ɗauka da tafiya da yake so yi da ayyuka da yake so bar a fara shi kwanan nan koma da menene yanzu kam lokaci ne kawai ke iya tabbatar da ko koshin gwamnan zai sake tafiya ko kuma a'a Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya